giya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkan ku da haka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau laraba da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin inda zan fara da gabatar da labarin duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu ne da kullum a halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron labarin duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya jaddada cewa ba zai yiwu Iran ta iya yin watsi da shirinta na inganta uranium ba. Sojojin Yemen sun kai hari kan filin tashi da saukan jiragen sama na Lut da makami mai linzami nau'in Falastinu 2. wani sabon salon gwamnatin mamayar isra'ila na neman kashe falasinawa 'yan gudun hijira da ya hada da tsananta yunwa a kansu yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa ba zai yiwu iran ta iya yin watsi da shirinta na inganta sinadarin uranium ba ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa har yanzu ba a daina sarrafa sinadarin iranium ba a iran duk da irin barna da har-haren amurka ya yi wa cibiyoyin makamashin nukiliyar iran a wata hira da fox news arakci ya amsa tambayoyi kan cewa shin shirin inganta sinadarin iranium a iran ya dawo shin har yanzu yana ci gaba kuma barnar da aka yi wa iran ya yi tsanani har ta kai ga dakatar da cigaba da shirin arakci ya amsa da cewa ba a daina inganta sinadarin uranium ba duk da cewa barnar ya yi tsanani amma duniya ta sani iran ba za ta iya yin watsi da shirinta na inganta sinadarin uranium ba saboda muhimmancinsa domin wannan nasara ce ta masana kimiyyar iran kuma a halin yanzu abin alfahari ne ga ƙasan kuma inganta sinadarin uranium yana da matukar muhimmanci ga iran babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran ya jaddada cewa idan makiya suka sake yin kuskure za su fuskanci mai da martani mai ƙarfi babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran manjo general abdulrahim musawi ya jaddada cewa idan makiya suka suka sake yin wani kuskure to za su fuskanci mai da martani mai ƙarfi da zai wurga su cikin nadama da kuma martani mai gauni na fiye da na baya a yayin ganawarsa da gungun da a yayin ganawarsa da gungun mayakan sojojin sama manjo janar musauyi ya mika saƙon jinjina ga shahidan ɗaukaka da ƙarfi na jamhuriyar musulunci ta iran musamman shahidi manjo janar hajji zade ya yawa da rawar da ya taka wajen ciyar da shirye-shiryen rundunar sojin sararin samaniya da bunƙasa ƙarfin makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa ciki na ƙasar ya kuma yi la'akari da ƙoƙarinsa a matsayin mai ƙarfi da zaburar da al'ummomi masu zuwa kuma masu ɗauke da ruhin kare ƙasarsu. sojojin yemen sun kai hari kan filin tashi da saukan jiragen sama na lot da makami mai linzami nau'in palestini 2 dakarun kasar yemen sun sanar da aiwatar da harin na soji na musamman da aka kai kan tashar jirgin saman lot da ke yankin jaffa da aka mamaye da makami mai linzami kiran palestini a cikin wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya rundunar sojin yemen ta bayyana cewa farmakin ya sanya miliyoyin garken yahudawan sahayuniya tserewa zuwa tsugunin karkashin kasa tare da dakatar da ayyukan tashar jirgin saman sanarwar ta ce harin da aka kai a filin jirgin saman na lut nasara ce ga al'ummar falasino da ake zalunta da kuma mujahidansu gami da mayar da martani ga kisan kiyashi da yahudawan sayaniya suke yi a ziren gaza sanarwar ta yi kira ga ɗaukacin al'ummar larabawa da na musulmi da su fito kan tituna don nuna goyon bayansu ga 'yan uwansu a gaza saboda yadda suke fuskantar zalunci da wuce gona da iri na killacewa masu saurare kada ku sha'afa labarin duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran wani sabon salon gwamnatin mamayar isra'ila na neman kashe falastinawa 'yan gudun hijira shine tsananta yunwa kansu sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun rufe teku ga masunta da 'yan gudun hijira a zilin gaza matakin da ke kara dagula al'amuran gaza da aka killace. gabashin tekun kudancin gaza shine mashigar da mazauna yankin da kuma 'yan gudun hijira a dukkanin yankunan gaza musamman a kudancin zirin gaza biyo bayan umarnin ficewa da sojojin mamayar isra'ila suka bayar ga mazauna yankin almala mawasi da ke yammacin yankin teku ya zama mafaka ɗaya tilo ga 'yan gudun hijira da mazauna yankin saboda hare-haren da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa kan falasinawa sai dai rundunar sojin mamayar isra'ila ta sanya sabbin takunkumi kan masu gudun hijira tare da hana su shiga cikin teku kwata-kwata ko don kamun kifi ko kuma wata manufa ta daban shugaban kasar amurka donald trump ya zargi tsohon shugaban kasar barack obama da cin amanar ƙasa tare da yin kira da a yi masa shari'a shugaban ƙasar amurka donald trump ya zargi magabacinsa barack obama da cin amanar ƙasa inda ya buƙaci a gurfanar da shi a gaban kuliya kan wani rahoton sirri da ya nuna cewa jami'an gwamnatin obama sun murguɗa bayanai game da katsalandan ɗin rasha a zaben amurka a shekara ta 2016 kalaman na trump sun zo ne yayin wani taron manema labarai a ofishin oval wanda shugaban kasar philippines faradina mascos ya halarta yana cewa bisa ga abin da ya karanta tsohon shugaban kasar obama shine ya fara wannan badakalar ya kara da cewa obama ne shugaba na shine shugaba na abin da ya bayyana a matsayin gungun maciya amana an karfafa waɗannan zarge-zarge ne bayan da daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar tulsi gabant ta aike da masu gabatar da ƙara ga ma'aikatar shari'a dangane da wani rahoto da aka fitar a ranar juma'a da ta gabata da ke tabbatar da cewa jami'an gwamnatin obama na da hannu wajen ƙirƙirar bayanan sirri. da nufin sharan fagen juyin juyin mulki da tsawon shekara guda ga shugaba trump ƙashen labaran duniya kenan To bayan da aka mashan labaran duniya yanzu kuma sai ta taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kun san sannan mu koyi harshen farisanci shirin afirka a yau na nan tafi sannan shirin don matasa sannan shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da ƙarshe mu ƙare da filin faɗakarwa da fatan za ji daɗin shirye-shiryen nan a yi saurare lafiya. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu ƙasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su kan irin matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hamɓarar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya banha haka kuma kasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hamɓarar da gwamnatocin waɗannan kasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan kasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya ɗasawa da isra'ila kuma bai ɗasawa da amurka da mafi yawa daga cikin ƙasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta siriya waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin siriya musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibge su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar siriya duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiyya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayar gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yadda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori. na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan kungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin daukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama akan kasar iran domin kuwa akwai ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila baya ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba ba ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari to sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 23 ga watan Yuli na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Muharram ɗin shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 494 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan muharram din shekara ta 953 hijira kamariya aka haifi sheikh bahauddin al'amuli wanda aka fi sanin sa da shehul baha'i a garin ba'albak na kasar labana tun yana karami mahaifinsa ya hijira zuwa kasar iran a birnin isfahan ne dai ya kammala sa na addini sannan kuma ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai shehul baha'i ya rubuta littattafai masu tarin yawa waɗanda adadinsu ya sun kai mujalladai 88 daga cikin waɗannan littattafai kuwa akwai littafin nan na jami'ul abbasi sai kuma kashkol akwai littafinsa na sharhul aflak da dai sauran littattafai da dama da ya rubuta shahul baha'i ya rasu a shekara ta ɗaya da talatin hijira kamariya a birnin isfahan na ƙasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 196 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yuli na shekara ta 1829 william bott wani makeri ɗan ƙasar amurka a jihar michigan ya samar da na'urar rubutu ta farko a duniya sai kuma shekara ta 1867 wasu amurkawa su uku wato christopher skoll da kuma carlos gilbert da kuma samuel milkweir dukkaninsu daga jihar wisconsin ta kasar ta amurka suka kara kyautata wannan na'ura ta rubutu inda suka saka wa na'urar wasu sabbin tsare-tsare yadda za ta iya bayar da rubutu mai fa'ida kuma wanda za a iya karanta shi ba tare da wata matsala ba ba haka ne kuma kamfanin kera makamai na kasar ta amurka wato remington ya sai wannan fasaha daga wajen su kan dala dubu goma sha biyu sannan kuma ya fara kera na'ura ta rubutun typewriter domin sayarwa a kasuwannin duniya. masu wurare ko kun san cewa shekaru 80 da sa gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1945 aka fara sauraron shari'ar tsohon firaministan kasar faransa karkashin mamayar sojin nazi na kasar jamus wanda ake kira da marshal harry putin kafin wannan lokaci dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 aka fara shari'ar shugabannin kasashen da suka sha kaye a yakin duniya na biyu harry putin yana rike da mukamin shugaban gwamnatin kasar faransa a lokacin wadda sojin nazi sa kwace iko da ita da daga dai kotu ta yanke masa hukuncin kisa amma saboda tsufansa da kuma rawar da ya taka a yakin duniya da daya shugaban kasar faransa na wancan lokaci charles de gaulle ya mai da hukuncin zuwa ɗaura rai da rai a gidan kaso harry putin ya rasu a gidan yari a shekara ta 1951 yana da shekaru 96 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekarar ta 1952 sojin kasar masar suka yi wa sarki faruk na kasar ta masar juyin mulki an haifi sarki faruk a shekarar ta 1920 sannan kuma da rasuwar mahaifinsa sarki ahmad fuad pasha shekara ta 1936 ya zama sarkin kasar ta masar amma bayan yaƙi na farko wanda aka gwabza tsakanin kasar masar da isra'ila a shekara ta 1948 sojin kasar masar sun sha kashi sau da taimakon da isra'ila ta rika samu daga amurka da kuma birtaniya da kuma wannan ne ya baiwa sojojin kasar ta masar dama a karkashin jagorancin janar muhammad habib da kuma janar jamal abdul nasar suka masa juyin mulki a lokacin sannan kuma suka kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar masar baki daya masu saurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kama marigayi imam Khomeini da jami'an gwamnatin sarki sha suka yi wasu daga cikin manyan malamai na birnin kom da kuma mashar da sauran garuruwa na kasar iran sun tafi birnin tehran inda lokacin kuma suka shirya wata takarda wadda take tabbatar da matsayin marigayi imam Khomeini a matsayin babban malami marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi daga cikin manyan malaman addini na kasar iran din sannan kuma suka bukaci da a sako shi ba tare da wani sharaɗi ba wannan yunkuri wanda aka ci gaba da gudanarwa ya samar da yanayi wanda al'umma suka fantsama a cikin zanga-zanga a dukkanin birane na kasar iran ɗin da hakan ya haɗa har da birnin tehran wannan ya sa alatilas gwamnatin sarki sha ta ɗauke margayi imam Khomeini daga gidan kaso zuwa wani wuri na daban domin kwantar da hankulan jama'a musamman ma dai malamai daga cikinsu su duk wani dai an fitar da margayi imam kuma da gidan yari amma kuma yana tsare a wani wuri a matsayin sakin talala kuma an hana shi gudanar da harkokinsa da kuma ganawa da jama'a wannan siyasa dai ba ta yi tasiri ba wajen kwantar da tarzoma a tsakanin al'ummar kasar iran sannan kuma gwamnatin sarki sha ya sa alatilas ta ɗauki matakin koran margayi imam kuma da kasar iran din zuwa gudun hijira inda ta aike da shi zuwa kasar turkiya shekara guda bayan haka kuma mahukuntar kasar turkiya suka fitar da shi da kasar da kuma kasar iraki da zama gwamnatin sarki sha ta ɗauki wannan mataki ne domin raba marigayi imam khomeini da mabiyansa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah Ubangiji a shirinmu na yau za mu shiga cikin darasi na 26 amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan muna sakitantar da masu mu cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a mu na intanet idan aka leƙa shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a cikin shirin namu na yau da Allah Ubangiji za a ji cewa Muhammadu ya kama hanya zuwa ofishin gidan waya domin aikewa da wasu littattafai zuwa ga kawunsa da ke zaune a ƙasar japan wanda ya san cewa mutum ne da yake da matukar son karanta littattafai musamman littattafai na tarihi saboda haka muhammad ya sayi irin waɗannan littattafai domin aikewa kawunsa da ke can zaune ƙasar japan domin ya kaya tsakanin muhammadu da kuma ma'aikatan ofishin gidan waya sai kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. ببخشید ka yi بسته دوری پستی posti na و تا gidan من دارم اینا دا به کجا؟ زوا اینا شما می فرستید کی زکا ایکا من میفرستم نی زن ایکا in wannan japan ƙasar japan cecizi menene kitab littafi se uku seta guda uku lutfan do allah باز کنید کبوده کتاب ها پاکت امبلوب مخصوص نه مسمم ما میگذاریم مو منا سکاوا کی یوشی آن میرسد ونچن زی ایسا پست gidan waya. Poste odi. Hanyar aikewa da saƙon gidan waya ta yau da kullum. Poste pishtaz. Hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri. Ba. Da. Ba'daz. Bayan. Sai hafte. makonni uku. Chetor? Yaya? Kyamtar az. Ƙasa da? Dah ruz. Kwanaki goma. Adrese inja. Adireshin nan. Benevisid. Ka rubuta. Hatman. Tabbas. To Madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana. ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم بسته را به کجا میفرستید؟ آن را به ژاپن میفرستم چه چیزی در این بسته است؟ سه تا کتاب لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میگذاریم این کتاب کی به ژاپن میرسد؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز با پست عادی با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسه با پست پیشتاز چطور با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید بله حتما تو yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یه حقوری مالم اینا دا دوری دیا دومین ایکی وادشی تهنگیر هنگر ویا بسته رو به کجا میفرستید؟ دورن اینا زکا ایکشی آن را به ژاپن میفرستم اینا سو این ایکشی زوا قصر ژاپن چه چیزی در این بسته است؟ نه از کن ونن دوری؟ سه تا کتاب لطفی گدا اوکو لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم دو الله بوده دورن مو زم سنگ التفن کن امپلوب بودا دیا تم سمم این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ waɗannan لطفی یوشه زاسی ایسا کسر با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز زاک ایکا سنه تا هنگر ایکی واد ساکو اگیدن ویا تیو دا کلوم کوکوا تا هنگر اما پی سوری با پست عادی تا هنگر تیو دا کلوم با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد. تا هنگر یو کلوم Wannan ɗauri zai isa ƙasar Japan bayan mako uku. Ba posta پیشتاز چطور؟ ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri fa yaya. با da پیشتاز کمتر da ده روز. لطفا آدرس را اینجا بنویسید. ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ƙasa da kwanaki goma. Do Allah rubuta adireshin anan. بله حتما ای بس تو هر ولایو دی سی اقرا سرارن ونن تتوناوا کمر یدا تکی ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یا قوری ina da wani ɗauri ɗaya domin aikewa da shi ta hanyar gidan waya. Basta rube be kojo mi feresti? Ɗaurin a ina za ka aika shi. An ra Japan mi ferestam. Ina so in aika shi zuwa ƙasar Japan. Ce cizi darin basta as. Menene a cikin wannan ɗauri? ke top. Littafai guda uku. لطفا بسته را باز کنید. ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم. دو الله بوده دورن. مو زم سنگل التفن از کن امپلوب بوده دیا تا سمم. این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ ودن littattafai یوشه زاسی su قصر با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز؟ za ka aika su ne ta hanyar aikewa da saƙo a gidan waya ta yau da kullum ko kuwa ta hanya mafi sauri. با پست ta hanya ta yau da kullum. با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد. ta hanyar yau da kullum wannan ɗauri zai isa ƙasar Japan bayan mako uku. با پست پیشتاز چطور؟ ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri fa yaya با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ƙasa da kwanaki goma to Allah rubuta adireshin a nan bale hatman eh tabbas To madalla to an dai ji hidda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma ma'aikacin ofishin gidan waya. Muhammadu dai ya riga ya rubuta adireshinsa a kan wani fam wanda ma'aikacin ya miƙa masa inda ya cike wani ɓangare ya kuma bar ɗaya ɓangaren ga ma'aikatan ofishin gidan waya da su tike su aika masa inda ya buga wani sitamfi ƙarami wanda ke tabbatar da cewa wannan sako ya hito ne daga birnin tehran Ta fatan an ji daɗin wannan shiri na yau sai a mako na gaba idan allah kai mu za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad da da haɗa shirin a faife da ne abdullahi salihu katsina na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. thank you Afirka a yau.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 rubuta wa majalisar ɗinkin duniya a matsayin yaranta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. shugaban kasar eritrea aziz afwaki ya zargi gwamnatin habasha da yaudarar al'ummar duniya kan wata wasiƙa da addis ababa ta aike wa majalisar ɗinkin duniya inda ta zargi eritrea da rubuta wutar rikici a yankin a wata hira da ya yi da gidan talabijin na kasar afwaki ya bayyana wasikar a matsayin yaranta da ke nuni da yunkurin da jam'iyyar prosperity party mai mulki a habasha ke yi na ɓoye abin da ya bayyana a matsayin shirya yaƙi ya kara da cewa fatan da ke tattare da hawan gwamnatin firaministan habasha abiy ahmad cikin sauri ya dusashe saboda abin da ya bayyana a matsayin tsare-tsaren da ba su dace ba na addis ababa game da yankin hakanan kuma afuwaki ya ɗauki kalaman da habasha ta yi wa ƙasarsa a matsayin shelin ta yaƙi duk da abin da ya bayyana a matsayin muradun ƙulla alaƙa mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu da suke makwabtaka da juna ya kuma soki shawarwarin da habasha ta gabatar na samun tashar jiragen ruwa ina mai bayyana su a matsayin wani kasada ce ta ƙasashen waje ya yi nuni da cewa a baya habasha ta ba da shawarar karkatar da dukkanin kayayyakin da take shigowa da su tashar jiragen ruwa ta assaf maimakon tashar jiragen ruwa ta jibuti shawarar da eritrea ta yi watsi da ita saboda mutunta ka'idojin kyakkyawar makwabtaka shugaban na eritrea ya yi nuni da cewa yunkurin da habasha ke yi na mallakar tashar jiragen ruwa da sansanin sojan ruwa a yankin somaliland da sauran wurare na daga cikin abin da ya bayyana a matsayin manufofin da hankali da raba kan jama'a yana mai jaddada cewa waɗannan shawarwari ba ajandar habasha bace ta gaskiya kamar yadda ya faɗa Afuwaiki ya jaddada cewa ƙasarsa ba ta neman fada da wata ƙasa kuma ba ta da wani buri na haɗama a yankin amma a shirye take ta kare kanta idan har aka kai mata hari ya kuma yi gargaɗin abin da ya kira shirye-shiryen habasha na ƙaddamar da wani babban hari ta hanyar sayan jirage marasa matuƙa ciki makamai masu linzami da tankokin yaƙi yana mai kira ga gwamnatin habasha da ta mai da hankali kan magance rikici rikice-rikicen cikin gida da take fama da su maimakon janyo yaƙi na banza kamar yadda ya bayyana a gefe guda kuma eritrea ta musanta zargin da ake mata na hannu a rikicin kasar habasha ta kuma yi shaidi game da burin addis ababa na kokarin sanya ta cikin rikici domin cimma munanan manufofinta ministan harkokin wajen eritrea usman saleh ya yi watsi da zargin da ake yi wa eritrea na shirya sabon rikici da habasha yana mai cewa waɗannan zarge-zargen na da alaƙa da siyasa da nufin ɗora alhakin rikicin cikin gida na habasha akan eritrea a wata ganawa da ya yi da manema labarai minista na eritrea ya bayyana cewa manyan zarge-zargen da ake yi wa ƙasarsa sun shafi kawo rudani a yankin inda wasu ke ikirarin cewa eritrea na shirin yaƙi da habasha har ila yau ya ce zargin ya shafi yarjejeniyar pretoria tsakanin gwamnatin habasha da 'yan tawayen tigray da kuma kalamai dangane da burin habasha na samun shiga teku sale ya ɗauki waɗannan zarge-zarge a matsayin wani yunkuri na ɗora alhakin matsalolin cikin gida na habasha a daidai lokacin da habasha ke fuskantar kalubalen siyasa dangane da ayyukan sojojin eritrea a yankin habasha ministan harkokin wajen eritrea ya tabbatar da cewa an sake jibge dakarun ƙasarsa a kan iyakar kasashen biyu da duniya ta amince da ita nan da nan bayan kawo ƙarshen rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 ya kara da cewa ikirarin cewa dakarun eritrea na ci gaba da zama a yankin kasar habasha wani kage ne da 'yan kungiyar 'yan kabilar tigray suka yada inda suka yi watsi da matakin da hukumar kan iyakokin eritrea da habasha suka dauka wanda aka cimma ta hanyar doka ta kasa da kasa kuma a ƙarshe bangarorin biyu suka amince da shi dangane da yarjejeniyar da aka kulla a pretoria tsakanin gwamnatin habasha da kungiyar fafutukar neman yantar da yankin tigray sale ya tabbatar da cewa eritrea ba ta daukar kanta a matsayin wani bangare a ciki kuma ba ta son tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha ministan ya dauki kalaman da ke alakanta eritrea da wannan yarjejeniya a matsayin kage ne kawai sannan ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na shigar da ita cikin rikicin na habasha dangane da burin habasha na samun damar shiga teku sale ya bayyana mamakinsa kan yadda habasha ke ci gaba da ƙoƙarin cimma wannan buri wanda ya bayyana a matsayin tsoho da ba shi da tabbas usman sale ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na ta da zaune tsaye da kuma tauye ikonta a yankin ƙasarta ya yi kira ga kasashen duniya da su matsawa habasha lamba kan ta dakatar da waɗannan buƙatu da suke kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a yankin ƙahon afirka a ƙarshen jawabin nasa ministan harkokin wajen ƙasar eritrea ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasarsa ta ƙuduri aniyar warware matsalolin yankin ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna tare da yin watsi da duk wani yunƙuri na soji ya bayyana an aniyar ƙasarsa na ƙarfafa alaƙarta da dukkanin ƙasashen yankin don ba da gudunmawarsu wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a gefe guda kuma manazarta na ganin kasashen habasha da eritrea alakarsu ta abokanta da haɗin kai na neman rikidewa zuwa ƙiyayya da rikici kwatsam alamun sabon rikici yana neman kunno kai tsakanin kasashen habasha da eritrea bayan shafe sama da shekaru biyu ana takun saka kan dangantakar da ke tsakanin su bayan da habasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar pretoria wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu a yankin tigiri na ƙasarta a halin da ake ciki rikici da ke neman ƙara haɓaka tsohon shugaban ƙasar habasha mulatu tashome ya rubuta wata makala a gidan talabijin na aljazira yana gargaɗin yakin da ke gabatowa tsakanin ƙasarsa da eritrea waɗanne yanayi da dalilai ne suka haifar da cece kuce a tsakanin ɓangarorin biyu menene wani farko wani ɓangare menene madogarar da suke rike da ita kuma ina waɗannan rigingimu za su iya kaiwa a shekara ta 2018 bayan shafe kusan shekaru 20 ana takun saƙa tsakanin ƙasashen biyu Firayim ministan ƙasar habasha abiy ahmad da ya ɗare kan karagar shugabanci a lokacin da shugaban ƙasar eritrea isaac afawake sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen barakar da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da wanzar da zaman lafiya kuma an baiwa abiye ahmad lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel kan wannan yarjejeniya to sai dai kuma bisa ga ɗimbin masu sanya ido a ƙasashen biyu suna ganin akwai manyan abubuwa da ke nuna yiwuwar bullar adawa da wannan sulhu wato yarjejeniyar ta zamanto ta sirri ce tsakanin shugabannin ƙasashen biyu ba tare da halartar masu ruwa da tsaki a kowane ɓangare ba ba a bayyana batutuwan da aka amince da su ba haka kuma ba a tattauna muhimman abubuwan da suka haifar da rikici a tsakaninsu ba kamar shata iyaka amfani da tashar jiragen ruwa batutuwan da suka shafi kasuwanci da sauransu wannan ya sa yarjejeniyar ta zama maras cikakkiyar amfani da kyau a idan manazarta a ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta 2022 ne gwamnatin habasha da kungiyar 'yan tawayen kabilar tigray suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a birnin pretoria na kasar afirka ta kudu karkashin inuwar kungiyar tarayyar afirka wannan dai ya kawo ƙarshen yakin da aka shafi shekaru biyu ana gwabzawa a yankin wanda ya bazu zuwa wasu yankuna kamar yakin amhara da oromo kuma ya matso kusa da babban birnin ƙasar addis ababa ɗaya daga cikin illar da yarjejeniyar ta haifar ita ce dangantakar da ke tsakanin ƙasashen habasha da eritrea ta taɓarɓare kuma ta koma wani yanayi na taɓarɓarewan tsaro eritrea ta ɗauke shi a matsayin wata wuka a baya na tsohuwar ƙawarta a yakin da aka yi da ƙungiyar 'yan tawayen tigray ta nuna damuwa domin yan sun yi tsammanin za su kasance abokan haɗin gwiwa wajen kawo ƙarshen yakin da suka fara tare a ranar 17 ga watan fabrairu tsohon shugaban ƙasar habasha ya rubuta wata kasida mai taken lokacin da ya dace a ɗauki mataki don gujewa barkewar sabon rikici a yankin ƙahon afirka yana mai kira kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa don daƙile waɗanda suke son ganin ƙarshen zaman lafiya kamar afuwaki a cikin makalar ta shome ya gabatar da tuhumar da ake yi wa shugaban ƙasar eritrea inda ya lissafo batutuwa da dama ya ce afuwaki na kokarin sake farfado da rikicin arewacin kasar habasha kuma ya shiga cikin rigingimu da dama da suka shafi kasashe da dama kamar sudan sudan ta kudu somaliya da habasha ya kara da cewa afuwaki ya nemi dakile yarjejeniyar pretoria a nata bangaren eritrea ta yi gaggawar mayar da martani ta bakin ministan yada labaranta yemane gebre meskel wanda ya zargi tsohon shugaban kasar habasha da fitar da sanarwar karya inda ya zargi eritrea da kokarin tayar da wani sabon rikici a yankin kafin afirka ya ce wannan zargi an yi shi ne don boye gaskiya da kuma tabbatar da wata manufa ta yaƙi ministan na eritrea ya ce kasarsa ba ta da sha'awar tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha yana mai da cewa eritrea ta ɗauki yarjejeniyar pretoria a matsayin wani lamari na gwamnatin habasha kaɗai har ila yau ya zargi habasha da cewa ita ce tushen matsalolin da suke addabar yankin kamar rikicin yarjejeniyar fahimtar juna da somaliland da yankin amhara ya kuma ce wannan wata dabara ce ta habasha na mai da eritrea ta zama rigar rigakafin rikicin cikin gida yarjejeniyar pretoria ita ce farkon rikicin da ke tsakanin eritrea da habasha wanda ya haifar da damuwa a tsakanin kowane bangare game da shirye-shiryen ɗaya bangaren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 matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. auna tare da ku ne a ci gaban shirin da muka fara gabatar muku wanda yake magana a kan wato ilmantar da matasa ta hanya mafi dacewa domin su iya fuskantar kalubalen da ke gabansu da kuma wayar da kansu domin wannan dalilin. bisa matashiya a shirinmu na baya mun yi bayanai akan wayar da kan samari da kuma ilmantar da su mun ji ta bakin malam dan juma katsina wanda yake jagoranta wata cibiya mai aiki irin wannan hakanan kuma mun ji ta bakin malam hafizu da mahangar musulunci akan haka to a yau shirin namu yana a matsayin ci gaba ne daga inda muka dasa aya a baya sai a kasance tare da mu domin a saurari ci gabansa We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Ilimi da sana'a da kuma nasiha ko ba da shawarwari ga matasa da samari su ne ginshiƙai guda uku waɗanda malam ɗan juma katsina ya yi mana bayani a kan cewa dole su kasance idan kuwa aka rasa ɗaya daga cikinsu to za a samu na ƙasa a cikin yadda ake son samarin su kasance a cikin rayuwa ta wannan lokaci to za mu ci gaba da sauraron bayanin na malam ɗan juma a kan wannan batu inda ya ci gaba da cewa babban ƙalubalen da matasa ke a yanzu shi ne gwamnatoci da alamu zama da halin da suke ciki ko ba ka ba da gwamnatoci da duk gwamnatocin da ta zo musamman a nan najeriya ko ta kalama hukuma ce ko ta gina ce ko ta tarayya ce sunan shi ana amfani shi ne kawai domin a cikin wata kurba ko da ta ci kuɗi da sunan matasa ko kuma a inda za su a kai su inda bai kamata ba ko ba ba ana lokacin da kuma sakamakon ilimi da sana'a da tarbiyya da suka rasa da faɗakarwa da suka rasa sai suka jawo sai suka zama ba su da girmama na gaba da su su kuma da su sai kyale su take ta kansu a da shigar muka ratsu masu amfani in ka taso a ungo abokin babanka babanka ne za ka ba shi girma a matsayin babanka abokin wanka wanka ne za ka ba shi kusa na ka girma a matsayin wanka to amma a wannan zamanin baban naka ba ka dauke shi koyi ba wannan naka ba ka dauke shi koyi ba saboda haka sun manya sun kyala matasa ka gane sun kuma shi sun amfani da sun haka sanin kullum sun manufofinsu saboda kalwar da suke da suke a yanzu ne daga yadda muka ɗauke muka gano na wani sana shekara goma sha ɗaya muna da wannan wannan biskiliya tamu mai albarka mana aiki karkashin ta shi ne kowa ya watsar da kowa ya kyale su yi zakata don za ka sha mamaki za ka ta za mu ɗauko mutum ba da yi ko ba na baba za mu bashi wannan abun guda uku amma zai ga mu wayan shi kamar wanda ka yi zai ba mu mutunci da ya kamata to gaskiya da shi ne da wannan. da akwai dalilai da dama waɗanda suke haddasa wannan koma baya a cikin wato tsarin tarbiyyar yau idan akwatanta ta da ta jiya farfesa munir wanda masanin al'adun hausa ne na jiya da kuma yau ya mana bayani akan tushen abin da ya haddasa wannan koma baya. lokacin da batun ya zo ya kawo ilimin boko ya kawo ilimin boko kuma ne ya shafi wannan boko shi ne za ka yi ka samu aiki na ofis yawa to mafi yanzu waɗanda suka sa ƴaƴansu makaranta da waɗanda suka yanzu makaranta kamar shekara biyan hamsin zuwa sattin da wani abu da sun sa ƴaƴansu akan idan suka ne suka yi nan boko yawa su fito a ba su aiki na gwamnati ta san shi da su dai haka da ya fito da ilimin kuma jama'a haka sun karɓe shi cewa wannan ilimi ne na a samu aiki na gwamnati saboda haka tun daga nan sai matsala ta fara samuwa duk wanda suka da kai tsar boko sai ya zama suna kyamar yin noma suna kyamar yin tsira suna kyamar yin eh, jiba suna kyamar yin dukkan wasu abubuwa na al'adun gargajiya waɗanda suka masu kyau suka nuna waɗannan abubuwa na gane eh, na jahilci ma ne ko kuma ba su ma da wani muhimmanci sai shi irin wannan eh, ilimi na boko wanda zai ba ka aiki na ofis to haka wani tunani ya taho a tafiya da har ta kai jima ta mutu har ta kai tsira ta mutu har ta kai eh, gina cika ne sun mutu duk abubuwan da abubuwan waɗanda sana'o'i da wanda ka sani na da sai suka zama babu su sun mutu babu ne ne kuma ba komai haddasa wannan ba shi bokon da ya kawo cewa da ya nuna cewa babu mata alaƙa tsakanin waɗancan waɗannan eh, sana'o'i na gargajiya da kuma shi wannan ilimi an ɗauka kamar wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma ka ga babban kuskuren da aka samu kenan saboda haka wannan matasa ne yanzu da suka cikin suka zama suna kyamar wannan abubuwa idan kai ka tashi gidan ku ana kira to saboda haka a da mutum zai tashi ma ana kira din amma idan an mata tsaye makarantar ne ko zai zama bai kira shi ya fi ƙarfin wannan shi da kire ne wanda za a ba aikin ofis da sauransu haka idan jima ake gida shi ne shi na zai zan ba zai zan ba zai gina ba mai kai shi wannan karatu ya ba ka ilimin za ka inganta wannan abu an san dama sai an ba na sun yake zamani ya wuce da suke za a gyara su kamata ake ilimin zai nuna musu shi wani ilimin da boko nuna musu shi yadda za su ƙara kyautata ita wannan sana'a wannan sana'a na gargajiya in tsira ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in jima ce ya za a kyautata ta ta dace da zamanin yanzu in noma ne ya za a ya za a kyauta zai su da yanzu to sai zan ga duk ya kau da yan aure. kai abin da yake a wannan shine ka yi karatu daga firamare zuwa sakandare zuwa gare da sakandare zuwa jami'a ka fito da tafi kai kwanaye ka je kana yi ofis a baka aikin gwamnati a baka ofis shi kenan ka zauna. shi ma malam janjuna wanda masanin ilimin tarihin ci gaban al'ummu ne a wato maraɗi da ke jamhuriyar nijar ya yi mana ƙarin bayani akan wannan jigo dukkan na ɗai gwamnati ne don saboda ita gwamnati ita ce duka kaf gaba ɗaya ita ce da ƙarfi iko otoriki wannan yanda za ta juyawa ta ce ga yanda ya kama kowa ya zamanto ga yadda ya kamata nake so al'umma samari nan da shekara ashirin su zama gwamnati ne ta kai wannan ta yi wannan shiri ta yi wannan tsari kuma kowa ya bi shi na ɗaya kenan na biyu akwai duka zalla kamar mutane da jawo masu gidaje kowa ya kamata ya sanda ya kamata shi koya ma ɗan shi tarbiyya ta kirki don saboda abubuwanmu na afirka akwai dama abubuwa da dama waɗanda suke na kirki ne wanda suna shiga cikin zamani duka gaba ɗaya na duniya kamar cewa da tarbiyya ta kirki ba ka sata ba ka wani karya ba ka wasu 'yan abubuwa ka riƙe mutuncinka namiji da mace ga yadda ya kamata su zamana su waɗannan abubuwan da ya shafi al'adun ne nisan mana afirka duka an tsara komi sun kula a gari ko abubuwan waɗanda da yanzu ya san da suna da babban amfani cikin wanda zamani ta duniya da gaba da komi ake yanzu ake tarbar da eh, al'adu da komi da komi da abubuwan na samari da da suke da mutu da wasu abubuwa da dama da zai an wanda ba mu san kansa ba a kan kasanin gargajiya ta afirka ya kamata a cikin lalle cewa da gida ya abubuwan da ya kamata ya ba ɗan kamar tarbiya, ita ga wannan don su su su da ta ko da idan ka bar musu ta kirki da san To ma saurare wannan shine karshen shirin da muke dauke da shi a wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a mu dauke da ci gaban wannan shiri na wato don matasa tare da wani sabon jigon huta lafiya. شوقي وحنين ايامي قلبي لوصالك ضامي شوقي وحنين ايامي قلبي لوصالك ضامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي حيدر علي حيدر علي يا دنيتي واحلامي kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shi Shirin cikin cin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau ba ta ɓata lokaci ba shirin namu ya gato muku Ali Reza Imrani wani wacce mawaƙi a nan ƙasar Iran inda za mu ba shi dama don baje kolin sa game da irin waƙar da ya ta mana wanda ya yi ta kan ɗabi'a a cikin wannan shirin namu. da fatan masu sauraya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. واسه تو باشی راه کوتاه همون روزی که لبخند تو رو دیدم بهت گفتم دل تو سهم من میشه شبای فاصله دیگه به سر اون چه روزای قشنگی با تو در پیشه چه روزای قشنگی با تو در پیشه چشم تو این من بده خار تو saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin gan lokacin a mu a madadin Ali Irza Imrani mawaƙin da ya buje kolin sa a cikin shirin namu na yau ni ma dukun shirin na shirya nake cewa ku zama lafiya چای تازه دمه دم دمه دم نوش گله گله گله چای تازه دمه دمه دم نوش گله گله گله پیرهن ابر تن پوش گله گله گله پیرهن ابر تن پوش شکر و شیر شنیدی اونه زبان مادری مهربونه نه فقط دل میده دل همه خدا قسم که فارسی شکره سرخ میشه سفید میشه آبی میشه تو هوای آبی آفتابی میشه تازه میشه گاهی وقتا توی دم هوای ابری آفتابی میشه شبنم صبح رو یه رازقی جون میده واسه عشق عاشقی پرس ماه کامل جلوه داره روزا خورشید میشه شب ها ستاره روزا خورشید میشه شب ها ستاره چای تازه دمه دم دمه دم نوش گله گله گله چای تازه دمه دم دمه دم نوش گله گله گله پیرهن ابر و تن پوش گله گله گله پیرهن ابر و تن پوش گله شکر و شیر شنیدی فارسی اونه زبان مادری مهربونه زبان مادری مهربونه به عشق دیدنت من نشستم روی پله های خونه امیدوارم تا وقتی بر میگردی نفس کشیدن و یادم بمونه تو خونه وقتی دل تنگ تو میشم سراغ اکسای قدیمی میره یکی یکی میبوسم عکسامونو تو رو میبینمت آتیش میگیرم صبوری کردم این سالا که رفتی برم دیگه حالا که رفتی چه قولایی که دادی عاشقونه چه قفایی که باید و نگفتی صبوری کردم این سالا که رفتی شاید برم دیگه حالا که رفتی چه قلایی که دادی filin faɗakarwa. rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa. inda mukan zanta da malama addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom a bangaren addinin musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. na fara da tambayar malam haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi to kamin mu shiga wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi tarihin mas'aloli daban-daban wanda suka shahe wannan nazariya na manuha halittan mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa a cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manufa na halittar mutane na uku menene manufa na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin ƙwaƙwalansu. to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratu zariyat inda Allah subhanahu wata'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta min wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manufa na asali wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ayyananne bayan wannan aiki din wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku kan cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu wata'ala yana da wani ayyanan ne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu wata'ala ya kasance na shi'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana buƙatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan buƙatuwan nashi Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin abin halitta, shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa, tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira. A lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da buƙatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwa Allah subhanahu wata'ala samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wata'ala wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu wa ta'ala da zatinsa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil'aks dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ainihin watan mabubuga ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kuma san cewa Allah subhanahu wa ta'ala hadafin da ya sa ya halicci mutum ba wani abu bane wanda yake komawa ya zuwa ga zatin Allah subhanahu wata'ala mai tsarki natijan wannan hadasi din yana komawa ne ya zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shine dama a sase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta da hadasi wannan hadasin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana koma ne zuwa ga halitta kan kanta domin Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne Allah subhanahu wata'ala ya kadaito da zatinsa Allah subhanahu wata'ala bai bukatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna iya wannan shine hadafi na asase wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu kuma wannan shine hadafi na asase wanda yasa Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abin da Allah subhanahu ta'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai ba ya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin ta hakikin wannan hadasi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud ko shakka babu Allah maɗaukin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa kamar da hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa kuma Allah maɗaukin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu أنت يا مولاي